group attauba jama a foyu hennoma ton ukurpeyga bamani kammenu kuna bay fodi kpe kugunun naba hali fo bongo irkema irkosu irtari ceneyu tari beriyu tukunte batume kpare meneyu ka irbinna tuba irbukuyu bine kpeytere kpema kanniyo ci nkurpeyu sen hunan zebu amaljanna ci nsefu iryo karcinni banna kpeytere kpe ama irbinna kokoro henno kaga mukatarte iri kuna bay fadi senna kalimatu la ilaha illa allah iri kuna bay fadi buyo hene allahumma amin ngadi banna atauba jama asabte hene mene ha hayu kayu in kamuri kamme kunane hayo sinte ha kwegonu ko hakachi suratul ahzab angwene aya wono ngaba iri magodogodo tengase ngano aya ta chinte ka ilnor kwe kwe beri ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل صدق الله العظيم إرنيان زدي آية ونو آبا ما أقاقابي ngase to amma aya guda fo ka bukata irke baka sene kuna abaduwa aya yo dino asubar guda fo al ahzab asinti nonna il norkwekwe be rime chineke achi bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu taqillah ni irkwe mana nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka iri labari toyaninga ngan toyaning mana al ummaga mbongo bongo jina mahambururpe alfayo annabi norpe gono ko foron nan hamburur pe sadi riyoni wala tuti'il kafirina wal munafiqin haali haliyo kunan gono sun ganawu arsilamayo kuna mana munaficiyo suman nan lawu agannano irpe tanwo ahayohin kante a cibe kan barin suratul kafirun fasaran ngase to suratul kafirun di il norpeci annabi sallallahu alaihi wa sallam qul ki nsen ngoyo che di ya ayyuhal kafirun no che feriyo no gutuluyo no beri se ibuna dan chenge dimiyo beri se la a'budu ma ta'budun ta toriyo ka seno tantarmadiya hei ne asu tantarman sewu wala antum abiduna ma a a'bud hay ka hay bongo bo takanga ya bar hen no kur nor pe ka bara bongo fo irpe di se no bongo su babo tawu wala ana abidum ma abattum aba wa bai faka hay ne ana bara bota kwe, hay ka yo se no gono ko bo ba ne ko kwe moji ne wala antum abiduna ma a'bud no kana no honne labari ka huna sai zanor kwe kwe beri don labari di ban labari ke kiyante no ka tabbateyo labari no ka bara labari ke kiyante ka tabbateyo ka lalle lalle no ba ne ko kwe moji ne abadan no su ba bota kai ka sai hai bota ashe irin zemini fatara fatara lakum dinukum waliya dini no mana dini ka bongono no gono no mana dini ka bongono no gono di to no mana dini di wo gono ni ndi no mana na hay mana ka kutuyo an mana na to de ya boron mari pe guda fo gana ni mana dini na borfon ama duwa tutuma ko gana mana na de ya ama mana di koto man mana koto to de ya la a'budu na wala ana abidun la a'budu ma ta'budun nga ye kati wala ana abidun ma abadtum deya sintemene anan no labari no ahinkanta tabbatani seno kan nga nga cerede nga suba hay kayo sen bota di bota to ndo kan mengaji wala antum abiduna ma a'budu nga yara kati wala antum abiduna ma a'budu bai kwayo ci sintemene nsuba bota ahinkante ban debi buyo banna corodi a tabbata yon kaddare kuna ka domin eh, maka ceferiyo kuna foyo kan bara toru bota kweyo ncin kuru gano aya ozumu ntikisi gano aya ozumu kal nor pegu ncine be yon kadare kuna ka coro harin buyo nsubari pe bota cefiltere bongonon babu to ban koyo maru kaka kwe ci arsilama yo banna banna irfe mal bonkani to ayawo kuna awrinci suratul azabi kuna nor pegun ko ci wala tuti'il kafirin su hangano feriyo se ngano masun gana wal munafiqin na arsilamayo kuna mojina hinka peyo de kuleyo toro bara safari fo kanje doy kuleno coro mojina hinka peyo no ngono ne ngono ne suka hanganon sai. inna allaha kana aliman hakima mabe vakal norpe kpe beri chere a haifo kuru kokoro bei nganga ya abine bara goni a ciyo na teyukuna aso haifo chi, chiyo di ma ka bara ni ma kai ka cine di guna ka don na zanka so te ni ma furu ka guna ka dia ka don na hima mataya واتبع ما يوحى ilayka من rabbik ase kan norko edi chere abara haifa kurko korobei nga abara gonino achiyo na te kuna to haika na zumani tense za kwetere di do makoto kamme hinka kagbeiten na inna allaha kana bima ta'maluna khabira haikano kuna bai fadi goro katte an duniya kuna ne haikano kuna bai fadi gono ko te irpe di abara abei kwe kaga abei no abei yogu abin baka ka kweno agwai ka goro katan duniya di labari ka bana bongo wa tawakkal ala allah azan makan nal beri gbeberi nam, mene gane di kuna masu faka bara baka ko gono yonse masu di manam mazulludi au mo kai ka kan narfe haifa su duni haika baduni kurpai gai ka gono mene kadara tilakuna no kan hantun bongo ka abaduni no deya ŋmene zulludiyo ŋadi sunam haika ba duni mana duni zanka rasulullahi na ciya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaci ma asabak lam yakun li yukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakun li yusibak kaci haifo ka ba duni don na gai ka bara ba duni na ganna duni haika bine na duni ka bara ba duni na ganna na duni to ase na boron mako kan mana al'amari no ilnor pepe beri se kaken nara wa kafa billahi wakila irpe bine a atoboro me kai kayo nano irpe kai kayo na kurpe tiki ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayn fi jawfi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aba man no labarika ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayn fi jawfihi il nor kwe kwe beri na bine nze hinkate bor fose ajenne bongo ajenne kuna il nor kwe kwe beri na bine nze hinkate bor fose ya ba chene chene allahu akbar maka cheferiyo kuna il kwe tamfodo ngunu haikanga achena kachi dhul qalbain kachi bine nze hinkakwe nga nyanya nangadi binenze hinka kwe abine fobe gbeite no nga hinkante bongo gbeite de abinenze hinka na go na kan kurpe ya lasabu ka go na la kari ngano nor kwe ba an chinadi ka ka unse ka na kwe bara kal nor kwe na chino chikabe ni nga chi wama ja'ala azwajakum allai tudahiruna minhunna ummahatikum zanka bine peitere kwe na no weyochi no nyayo saka bara no karu karuwa cinci hen nani ho ko kwai mojine de ace ya ka tekenga to mabe fa na ce te kanyaga de akwai mabanna bera we shen na chini mero ka ngabe we a bere ka cinga se nganya de ngana ce te kaga il norpe ci no we yo nga kwai tere nan chino nyayo no mabine ko banna bere sen mene aya bakuna ngano suratu almujadila suratul mujadila au mace suratul mujadala dan almujadila ismul fa'il wa hiya khawlatu bintu tha'laba eh du sujet eh, eh, sujet du verbe suratul mujadila donc sujet du verbe ba almujadala sadi masdar jadala yujadilu mujadalatan to sadin ka gari sura di akwai bara gardama mene sura awi mace wo ka gono ko gardama te donc verbe di den ci al mujadala sadi verbe kwe ko bara a gono eh metancer ma ce al infinitif verbe al infinitif na conjugué jina nawa to amma da riba guna ya kalla sabu milani sura di cine kunan kwe gari ka suratul mujadilanu wai baroka ka ko cinnin nan nabi sura domin na ya ce qad sami allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha irpe ma wai foka agono ko cinnin nani a harucine kuna to da dirba guna sura no ka bara al mujadila wallahu ta'ala a'lam sura di kuna ifori garel norko pe be rigonu ko ci alladhina yudahiruna alladhina yudahiruna oh alladhina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim no kuna wokayo na beren weyo sen na chine mero ko chika de ayai ka ce tekenga na ce tekanyaga a ilnor kwe kwe beri chingoyo ka nchira ditea ma hunna ummahatihim weyo dina baran yayo weyo dina baran yayo in ummahatuhum nyayo no ba illa allati waladnahum wa kayon nan hai deya nyayo no wa kayon nan hai nweyo nan hai no babere ce ta kayo ngama bere kayi na ce ta kan yayo ga to deya aya o kuna ngana nor kwe kwe beri gono kochi kan ngana bi nenze hinkate boro guda fose to ngasu nya hinkate boro guda fose boro su gonna nya hinka ngana fajilu tukati wama ja'ala ad'iyaakum abnaakum no fis adoptive yo koyo ka baran na cino ko haimayo ngano nan cino bongo se koyo ka de no bum mano tubi mazan ka har mo so sa gunu na sare doya a el nor kwe be rici koyo di kano nan no ma no koyo na barano koyo na barano ko haimayo rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam adongo na ngwana wasi fokan ga ce zaid bin haritha annabi kwal wasin zedi baka sine dira kakato nga na ci abongose ako nga nga ce zaid bin muhammad zaid muhammad ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam de yang dombo sidice hari ayo duka ka zummu il norpe duka gorko cika awu koyo kan nabarano banna biriyo kuna non hunu barano ko heimayo ba a barano nan cino ban sai koyo na barano koyo nga aya zummu koci ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum dabi na cino kuna ba be. ma'ana ana cino kuna bai ana cino kuna ba be haima heima be heima ana cino kuna ba borfo be heima irkwe maldo bonkani deya kal norkwe gbeberi acika borosugo nabinenze hinka deya asu temmago na nya hinka to zanka asu temmago na babe hinka aya di kuna la sabu haikar pe banka kaci bar seno ya nga nabinenze hinka te borfose zanka nga bine na nya hinka te borfose zanka nga bine na babe hinka te kofose zalikum qawlukum bi afwahikum deya zano mana ciyo kano cika borfo cerbe gon na binen hinka na ciyo ka a barano cika no wei yo barano nyayo no deno na cetekenga na ciyo ka a barano cika ko mane bara ko no adu kana cinko heima cinadi kurpei barano senni fono kano ga te no me hewyo kuna wato me hewno no de ka ana kpei ya mbongo nga cimbe ka na baraya ngan shi ne go nabi ne zai hinka banna ci mbongon bai ka na balaya zanka banki ka nwe ishe de ayara ka ce te nga na ce teke anya ga mbongon dai na ci non bai ka na balaya zanka makwe ko borfo cera ko cen ko mbongon bai ka ana baraya wallahu yaqulu alhaq de ya cimi chere ke chere aga ci ba safo aga ka cimite hari mo so ya bo cimidite de ya cimidi mbanzu bam hanga bo mara nzan su zan debo mara a kanin sa su kanin sen bo mara kai kere ya debo cimiki wa huwa yahdi sabil ngan ga ya bine daidai ci baborose irkai ma daidai ci bar kurpe yuse ud'uuhum li abaihim haririn duka su sun mojine ma ja'ala allah li rajulin min qalbayn fi jawfihi bai kai foyo ci bayo ka cine o kadi pena ci kangana binenze hinkate boro guda fo se a jenne kuna anaci binenze bongoya wato ma jaala llahu lirajulin min tafkiraini fi anin wahid wakati guda fo kuna iri pena lasabu hinkadam boro bine boro boro boro boro jenne kuna ngono marsa mo gore ko haya hinkala sabu haya guda fo no boro la sabu guda fo ngono boro mbula sabu amma mo gore wakati guda fa kuna ko hayahin kala sabu au asute ngano marsa modabu kama oferi kuna boroma hayahin kala sabu asute guda fa non bala sabu modabu kama oferi kuna sadi kangari jisi kamu kaya arka hinkantele sabu boroma cinji agono ko cina kadi la sabu an so hini kam marika kala sabu afo ganon bala sabu te den kwe dingadi keyo don ma keyani ka yara ka hinkanta za te den kwe din ngadi bon o ke yodo ma ke yani amma ma hinka di kuru mariga ko gun la sabu wakati guda fa kuna ngadi kere su ter kwe na te borose hay ka be kwe fo churu nsenni no nindi domi e baga na aga yo bor kur pe se ka binenze fo fo ya gunu ba me jenne kuna it pe mal no bon kani il nor kwe kwe be richi aya guda fo wasenni kuna zalna hunu nindi nunca ka boro chika de de mabe no majin we je ka za kama ni nana ma ni nanya alfayo senni la rono hanuka ka boro ndalle na ciya we di su cin se halali fasidin na kafarate irin ma ngane kafara il nor kwe kwe beri ci walladhina yudhahiruna min nisaihim ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا الله أكبر إلنا ركوك بيبيري شالفايو سورة المجادلة كنا نو كنا ووكايو نحن زغايا چي نويو سيكا دنغي كما ننا لنغي ما ننا نغي نيايو تو دنكا كوبا مبركا ييشي نديغا كا ngana ciya kwene kafara ka kpɛɛba tɛ cina di ŋmɛnɛ a fɔ jina in lɔr kpɛ ci se antandei ka ca bɔŋɔ aw kɔŋɔ ya, ne iri kpɛɛ na jisa sɛ kɔŋɔ mɔ fɔ aw tam mɔ fɔ dar silama de ce feri ade ma kɔŋɔ aw tam de ka ci a bɔŋɔ wɔ ka na hini awa na du il nɔr kpɛ kpɛ beri ce a mɛ hɔw jibiri malje ngal nor kwe kwe beri ci jibiri wedu da su hin kame ho jibiri wedu amboro wedu marani hukumsi kan ngaji sina sadi na ci walil kafirina azabun muhin wo kayon hongun maza alfahirin mafa njingari mehon zakano ngwe haji amaci ne wo kuna metel norkweci wo kayon ci kifiriyo azabaka ka bara waran kan shi mene a jisiyun sai kugun batu maina ngano wo kan na cin wo cin wai sai kana ka fara ta ngani nara cin ni ko gono in ci ce ferir ke hukum si sai a batu lahara azaba fa waya batu dukan nga ci muhinun azabaka ka baka ko gun cenani waran kan shi mene to a sai ganna de a bara iri gono ko wazu nga iri ka ci boron sai ka den taya ka ku nan ci ceferi a suka ta ma tama iriyo yananci a awo iri kpe kana alqur'ani zumani ci ceferi cine cin wei se kana ka fara te sabu iri kpe mal no bonkani todeya deribaka aya guda fadi kuna koyo ngoyo do kamme ko cin cinko mo ga ko yano bine babe na jin babe mo ga ce babe albayarin bai faka wo kan nan bongoza ka kwai zeri fuka anacin fuga babe kana cin babe ga non nan bongoza ka kwai zeri ngono ko na dum mun mene gana aye kan tusal qur'ani kuna aya wo gono kal norpe gono ko ci la targhabu an abaikum fa innahu kufrun bikum an targhabu an abaikum alqur'ani kuna ayo kan tusu ayo gono ayo kan norpe furu kan man tusu alqur'ani kuna aya karci wo gono ka wasu kamu na dum muno babe ga de bora na babe gona kagari jiri nga ba nga fu na bara jiri mafu to de ya sa mu ga bongo ka ababe ga ko ga bongo yeti babe foga borogo ne ya den ba hani fu fonze ji fu kaza ar karanci fu zai mai non ba be di kuna fu di kuna ba jiri man te foka bo ngono ndi ka nga ba be na haidi bara che feritereno ayo kan tusu kuna kine ogono ka mo bumbo ngo la timba be ka ko lati ba foga che filterena bara ka bara mo gumbo ngo ka fo ko yeti fo ndu ka bara fu kan hunu di fu di nzeno bara manga gumbo ngo ka fudi abara che filtereno ayo kan tusu kuna gudu a sai ga narin bai faka tari no ba boron fu bara mai fufa ta kano kainin din funa ba ba be bara mai ta kano ba be na ban ba be bara horkon din nan han mata ba be no horkon wane ni anan ban halita ba ni a kanan ban ba tangari mana alamar ba mai mo ga bongoza ko latin nan da bi fu boran jin ngabaran da bi fu boro ababedu kana baran debi fuboro ama bongoza kakwe jom nan fu boro. domi faga nan duwa ka sarauta dini kuna irpe mal no bonkani il nor kwe kwe be rigoro koci ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu inda allah wancan nan babe mayo da ya kan don zaidun a cano zaidu bin muhammad sallallahu alaihi wasallam ka aya wa zumun a berka yayi zaidu bin haritha zaidu haritha ko abeni ngaba mai na be ka a ah, haritha ko no hari sadi maru ko bara meina ngane na ngane ko ngane hama kakwai sadi sai ma kwai wishiribe aha amade ndonga jana muhammadu ko sadi dan debi man debi ma ambere kaye ngan nan debi fu boro mo chenni awo dia irpeche wancan nan babe mayo di huwa nke yon nan babe mayo di ngadi ya bara akosatu inda allah daidai na irpedo ngano bongo be kan ngadi abara daidai mba ba odo na cirkwelo no bongo be kan ngadi abara daidai amma bine ba ngana alamari bormo ga ba waza ko dingi fufa buruga fa in lam ta'lamu aba'ahum il norpe kwe be riki de no du kasu gumba be be de no su gumba be be fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum mbara no nyanzeno adini kuna ngan barano ba kweyo awi machi wa mawalikum fi dini ngan yei ka barano ngana wasiyono barano ngana nọ. de ya hinikate boroma dere kaka huro no kuna no suga ba bebe agbongo agbongo kusum bine banna ha ba be asuga ba bebe kpara fonze asuga kpara bei fu fonze asuga fu bei borogo na ya kpara kuna ka ba hono nchi wabere ka yeno kpara nsugun kpara bei wabere ka yeno fu nsugun fu bei kwene ndegono to de ya boro zanga ya no sugun ba bei bei tol nor kwe fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din kan de barat islamu ya no nyanzina innamal mu'minuna ikhwa islamu mbarano nyafo ba be fo mbarce seno nyaka fasine yo mbalno nyafo kasine yo to de ya nindi do de de wakeya anyanze anyanze gari a cire a cire ngana wa mawalikum no kwasi no no ba kwe no adini okuna nganje ka baranu mene alwasiyo awa ka tem marabara baranu mara alwasiyo choro mon no no patron yo al maula nga fasara borom patron un har kusu kwe mbene ga fasara mene alwasi il norpechi walaysa alaykum junahun fima akhtatum bihi no su borba bebe ngano ga tamayo fufonze no ngano na zakakari fudi boroga kado ase babe fudi kuna dare bongo irko yace walaysa alaikum junah tari sinoga fima akhtatum bihi cobuyo chere cine kuna kano pe ko ga pe cen na fufo arkana bara fudin zai walakin ma ta'ammadat qulubukum irko suno koton na cobuyo mene kano dare no amani de no bi ne yo bai no ka shada ngano de no de shada no ka cibaka a pebar fu zanje no ngane ko no nindi do de de pe no koton na tari zanka dini mena kompene nze yo tutuma na mbongo zaka kwe zera ndebi fu boro gadia nga mbongo yo be ka tangari no ngoyo tengoyo na bara ndebi fu boro a iri kwe gun koton na o iri kwe gun koton na amani deni suɓey no na can da fu ɓoro ni sinna taari domin norkoye bongo gay kacir se rabbana iri mario ka nari cibana rabbana nil norkoye la tuakhidna in nasina aw akhtana der diriga awiri dereno masur kotonna النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه نمنا الأمة سنة كلامزا نال كلامزا نمنا الأمة إفن نيفو ناتي درنايو كته nsu hantuma kwese borma diringa ka taarifo te nsu hantuma se ahinkante borma derekate nsu taari hantuma se karukana na den na boro tilasi na ila ro te nkengano nganna te chiyogano au teyogano irikpekpe bel na ngadi zan debi mana al ummaga to amada ba kwe bara no boro mbe yo kanna chan debi fu boro ni bongo bi na mbe ka na bara debi fu boro nganna chi an debi boro to ni kpeedi iri kpeegum batula hara gun kotonna wa kana allahu gafuran rahima iri kpee cere bara kpei fono ka aga tanyo kosun tariyo nga ye kabara sisibi ma kpee arsilame hennese meyo na kosu wo kayo nan cobuyo bei katuba ka yeri kpeedo agun tuba no kan agun tuba tan seno kan kosu sadi kaman sisibi amma wo kan de kai yo bai ko nu faga sen ni ko nu faga ko di yo ka ya bara mba mo bi nem bai ka na bara ya to ni pe di la haral pe gumbatu ir pe masu irci bine ko goyu aya di ayo di pe il nor pe ci annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim annab sallallahu alaihi wa sallam ngaya bisar silama he no choro sem bongoyo allah allah allah alfairin mapa Tachi annabi ya bisar silama he ne coro se mbongoyo aga nan nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walad min waladihi wa walidihi wa wa nafsihi والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم دي حديث دل مونا كناسي بادي غنو كوشي حديث مون كنا والناس أجمعين no kuna fasi ka cimmani to me a kpe cimmani ma kube fa sede nga ya teke a jenne bongo jina abanna cinni ma ko gane yu de ya nga ba kasine a gona kwe bine kabisa bongo bongo kabisa nyan na babe kabisa me kene kabisa al umma kur borkuru andebi ba kasine a hima mo gono bor jenne bongo to ande ba kasandi sadi de ana kaza te ni subate sadi nduko bara da ana kaza ci ni subagana sadi nduko bara mani bakasine nindi albayo mani bakasen nindi boromo caban debi wallahi alazim den ka kaza nan debi te amma bine sadi manan de bakasine hala to ho alfayo ircine to dirgoyo wallahi ircine to dirgoyo mososo sunna fagono kari gono ko ga te annabi sunna no haifano kan debi ana te den ka ci sunna haikan debi tena au haika cina annabi na teno sallallahu alaihi wasallam ngano ifo boron mata kanka ko dira labu warware kuna ce kogo annabi ya ga ka tewu homarsa ngana saro kan bara babu babu koyo mene fatiyo kuna ngan ka kwe diya ka boro macin dusan nasa ko dira ce kogo ganna gaya agun mene ne yo kan don jibiri karikatura nino safon nan ngadi de kuve saka ka kwe bara nuran na boro tansiyo mutu ko boro zeri ngano na de kuve wadiya za zamani kan debi cere gate Homar sa 1400, plus de 1440 taka. Abza jiri dubu fo na zon taci na wegu taka u. Alfayu, nan da bikyar gate. Homar sa nga buru gate bai fo din da ragu durobon wannan a takanguna fata ce Nasara ya cha a Hanu Hannu se. ta sai an sunnana to za dino a dinanga nan abibili wannan abibiri na takam. Dai fo ga nan can debi. sunna to sadan du kaca ban bi a maza hannu kan da ca ce ka in ce kogo diro kan teo a bar sunna no a beni da fa ganna a baran bi sunna to a nan no a madan gan bi ba ko ce jan hunu ko ci iri ban bi a a burkon sifo yana alfayo wallahi su ban bi den ban bi den de ka ci kazanan bi ba a benin gonni di kazana cinte kazana cinci narpen goro nindi mbo beni yono amma maji bara den na mababi ne, den de ka haifo cika te au haifo cika a ci nun kan mabine na iri to wallahi ba kan megumo na boro man nan nganca san debi sunna kuna no kan megumo na man na to nci yodi da na la kari kan wa na sintin na ma do ifa kan nan ci an debi sunna kan megumo na man na hayegonu kadi gonu ko gunte sunna no paama hanu ka boro de ka hoore ka waasu kaza bara sunna to hene henedino boro fo cerga nan dey fo ganna bara sunna wallahi ɗi gandebi kabiyeno ama ko tamari bara aman ka honner seya de ɓoron namo beysane ka tuba to ɗe hay ka ka koye duni lahara ni anan gari celcinni ka kanan bogo se asar silama he no coron ndeɓi ɗiya bisayon sen bogoyo bine bayo gana hay kan ndeɓiɗi te nganon te a kaci asa wanseno wa azwajuhu ummahatuhum a weyo ŋenal hormato ka weyo di baran seno zanga nyayo ka boro su gun nya hiji mba hini kan debi wey hiji to de yan debi weyo di ŋenal hormato mbarano zangar silamoyo di sen nyayo to de sadi dar silama yodi kuna fo yongo ka kako nya yodi kuna fo wo andebi we yodi kuna fo wo awi nka ko gun kuna fo yo wo awi nka ko gun kuna fo yo take senni borodi barat silama yo kan makwai labun nan dabidi ko kan dabidi wo ko ne haidi mabara zanga dendi ngenen kenti yo ka kwen nazogi an kai kai nan ban na koci irpe tamfana kacin na a no sanyono nga ka senni a bere se nga bere ci rimpey kan kwey to boro di ne nga a na chere banna ko kammeteya to bol di ma yara ka no sanyo ko nga ma sankadiya nga na bosul du pa nga na to ko ka ka yara ka kan na cene di banna ka kan meteya kan ma bol di durso nga ma sankadiya nga yara wallahi ta kano borfo gor kote Bwadi sanyo ya ka mara ngaji ar kuzu ba abajina abajina fu ke marjen ga sanya ngangur ko cin ma san kadiya mben haifa ba kwese to de ya boroma kai labun nan debi ko kan debi wo akai weyodi Mwena l'horma to barano zangari nyayo. sadi nyayo dino boron wo. Anabdu kagor ko sallallahu sallallahu alaihi sallam. irpe malali wo kana nyanna ba belali mete borote ka nya na babe lali hay kan nan dibe hana nga ci abor fo cere nya wono ma babe densu marsan debi weyo nga no boron wo ngana al hormatu ka barano za nga nyayo an cin nya no wo ya ba de borodu kan nya wo mbaral pe lali no ase adini kompene yo ka nkuna hini ko ari pe ngane an debi weyo wo masal jannata ma kwa bangal janna zibini o juju domin ci keferiyo irkpe me cino se nan ci keferiyo irkpe ngmanan debise irkpe agor ko cino wa azwajuhu ummahatuhum nana aisha bin bara annabi weyno zanka hafsatu bara annabi radiyallahu anhuma na cinniyo di kurpey annabi weyyono to wo kan kaka kan to ni cere aljanna bere sai haramun wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah irkatila kuna haika jisiyo kabar sharia ngano ka guda foyo ngano nyanze tereyo nkonu konu ya himayo na cere tubimayo kabisa boro cinni min almuminin muhajirin zar silamayo na wo kayo ngoy kwe baran na makkanan kaye madina to de ya don barano asilama don cara tubi mano na imani na makka nan yoke madina condition hin ko ya don gono din barat silama ngan ye ka makka nan ke madina ma'ana madina boro na makka boro kan hunu kite makka ke kute madina asilama tere ma bongo ko ni ya don cara tubi ma amani ngal norpe ka ayo cere ana hukumsi o yeti nunka gorkoci yusikumullahu fi auladikum marsani a bara kpiriyo ya bo kere tubi ma asu yeyi ka bara wato maka boro na madina boro arsilama tere ma bongo mu ya kere tubi ma au bano kuru bara silame yo boro di hei agon na nya agon ba be de ngar ko edu ka hukum si yo kere baru na ayatul mawarith il nor ko ce illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa fa sedeka no pa si yo no ba pe yo se deno ba no hinika haifote no hinika ihe nnote ihe nnọdị nga na omete mkpa asino zan huno mba te ase anate wakati ka kwe mani ajali do kame ngan cin mahaifo na ase ngan na gomini fo han tumci testamate kan mahaifo na ase il nor kwe ngadi anabara tari anabara da tubi ma wato ngadi gomini fo no kan na te wasisi bongo kana dhalika fil kitabi mastura kaci nga do lawhil mahfuz kuna cinoyo kan nga teo haika kortu yonoya maana haika hantun yo iri yonoya irpe marci bonkano yo iri tama alfawo mene hayo kayo anale hawo faji tutuma ya gona kuna asan nabi fu boro ngoro hari ma wasoso ngoro nkuna no almahdiyu ka hunu mahdiyu di ana anacha azuru katukunun fo awo nga hei no zankan nare hei? to sadi den na hay antunu ka huna abo gono nor pe pe beri makaka a a, a syrian anja don dere ama adodon bo tanyono zanka mo so so larbu o tanyo har bo so so afona do abo se kai yoro to de chere ka kai kace ganyite alfayo karkar silamu siriya morai mace haikan na dajjal hongu a mana kadi ka milita di kuna annabi isa ka zummu nan nan lama bar haikan na yodi te halan duka ka tor ma ya te ka hin ka falastin ta ngano baitul maqdis ta yahudiyo kamme de ya de waran ka jin nan de bi boro kurwi haifano kan nara nde bar islamu yo dirgi chere ga cefiltere ngana ala amerika eh meten cerma o cha dini mene bere yogono ko ga jom ko cha nan de fu boro kurwi bor farancin ni Ah, kan nan wi bor fana cin ni sadi shi ayo do ngana bo yo kan ka, ka halle man we cinin kadi fu fon yo no eh fu fon yo no ser pe mali ci bonka ne ande fu boro di choro gono har ci amam kwe kai amma sai akwai wisiri di mo abon ma mo ga wisiri di bai haino ngane ko ngane hama ngane hama kakwai aman kirbo goro bo ga hin ka da de fu boro an an dumu kasera masadir kwe ga lalino ka halaka da ya duniya da lahara irkwe malci bonkano wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in bayani ka baral gorkate irkwe tanwo mecine a hayo gawo hay karse ninga ka dere gam katallo zarpe do il hartoyo a bara ilman almajil tere hartoyo norpe malutur seno me kuna mal barkadam wassalamu alaikum ورحمه الله وبركاته والله تعالى اعلم